sannan hanyar da za su tattauna amma ba zai zama watakila dole ya zama ka'ida ba duk wata ko duk mako kaza sai an je wannan ba dole ba ne amma tattaunawa da ake yi saboda fahimtar juna in aka je tattaunawa zance ba kawai hira za a yi ta yi ba irin na samari ni dan mai kuɗi ne ni mai kaza kaza ne in na aure ki zan kaza ta faɗa tattauna za a yi sosai don ka fahimci wacce za ka aura tana da saurin fahimta ko ko tana da wahalar fahimta al'amura sannan ka sani mai saukin hali ce ko ko haguwa ce ko kuma muskila ce ma duka gane wannan sannan ka gane wacce take da haƙuri ka gane mai mita sannan ka gane mai ƙwauro ka gane mai zaranci ko ta hanyar ruwa ana zane ba gaishe dala an ci aje a kamun ruwa mana amma a kwano nake zugo a wani kofi in ta kawo maka murfin kwanon yana yawo a kai saboda cika to ka shirya in ka zo abin da ka ka a gidanka na wata daya wataƙila kwana goma sha biyar zai ƙare a ganganci ta yi biya ta ce aka sai dai ka kai mata tarbiyya wata kuma an kaza da gidan da ruwa a gidan su mankas sai ta zo maka shi a gindan kwano to ka san tana da tana tana da rike hannu to duk wannan a wajen zance ake fahimtar ta ita ma in tana da basira ta fahimce ka lokacin da kuka zo zama ta san haka aka gine ka kai ka san haka aka gine ta to sai ku haƙuri sai ku tafi da wannan shi sa annabi alaihi duk iyalansa alaihi salatu wassalam ruwanullahi za zaka ga kowace na tafi da ita ta inda ya gane ta nana aisha da anha saboda akwai karancin shekaru da kuruciya in ta aikata abu to yana mata ma'amala ta mutu uzurin wannan kamar na umu salama radiyallahu tana da saurin fusata da anha ya san haka take in ta yi wannan sai dauki mataki wanda zai daidai da ita wanda ba zai wahalar da ita ba alisan sun ba ka iya canji mutum a ginin halittarsa amma za ka yi hakuri da shi ka sai tashi to wannan shi ake bukata a harkar neman aure